بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madawacin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara haɗon mu a wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na asabar na 21 ga watan Dhulhijja a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da ashirin da shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya alhamdulillah mun haɗa wannan masallaci da ke nan kwakwan guci garin mina mun ɗora wa inda muka tsaya a karatu wannan littafin mai albarka littafin lum'atul itiqad akan daura da ake gabatarwa bayan kowaɗanne watanni uku a kalandar musulunci a darasin da ya gabata a cikin wannan littafi mai albarka wanda yake shine darasi na goma sha shida mun tsaya ne kan abin da ya shafi imani da dukkanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari a kansa malam ya zayyano mana daga ciki akwai kaza akwai Isra'il da mi'raji da aka yi da shi akwai tambaya bayan mutuwa akwai abin da ya faru tsakanin annabi Musa da mala'ikan mutuwa akwai alamomin tashin alkiyama akwai azabar kabari akwai alkausara akwai kaza akwai kaza duk malam ya zayyano mana su da fatan mawallafin wannan littafin ibnu qudama Allah ta'ala ji shi da gafara ya ramshe shi kuma wannan karatu ya sanya sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira manufar wannan dawa ita ce karantar da tsintsa-goron abin da ya shafi hakikanin akida da yake musulmi zai kudurce a zuciyarsa babban abin da ake so duk wanda yake musulmi ne shi ya kudurce a zuciyarsa ya tabbatar da wannan abin haka yake haka Allah ta'ala ya ko annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ma'ana shine karatu na abin da ya shafa da musulmi kuma malamai da dama sun yi rubutu a kan abin da ya shafi fayyace da mutum musulmi ibn abi zaid al-qayrawani wanda ya gina shi imamu malik sahir karamin imam malik ibn anas wanda yake yana cikin malaman karni na hudu ya rasu a shekara ta ɗari uku da tamanin da shida ya rubuta a cikin littafinsa tsantsa goron abin da yake aƙidar musulmi da ta zama wajibi ya kudirce asali ma shine babi na farko da ya koro bayanin abin da yake na musulmi ya zama wajibi ya kudirce bayan ya kammala babi na farko akan abin da ya shafi babban tauhidi sai ya biyo da sauran abuwa da za su maka magana akan abin da ya shafi ibadat alwala da tsarki da sauransu wanda zai nuna maka malamai ba su kasa a ba. akan wannan bayani din hakan nan duk malamai da muka ambata akwai uh, sharhu sunna na imam al-barbahari akwai sharhu itiqadi ahli sunna wal jama'a na hibatullah allah lakai akwai as-sunna ta imam ahmad ibn hanbal akwai as-sunna ta dansa akwai sharhu sunna ta imam al-baghawi akwai duk littafai da aka rubuta su kuma guda dan littafin ya kunshi aƙida tsantsa ta duk wanda yake mutum ne musulmi wanda yake bayan haka kuma malamai ba su kasa biyu ba wurin bayani akan su littafin ba wai malamai sun rubuta shi a kan bayanin tauhidin bane a ya shafi komai da komai amma daga ciki sai a ware babi a ware kitab dan bayanin abin da ya shafi aqida mutum musulmi dauki littafin muwatta malik na imam malik ibn anas imam al-a'imma imam darul hijra a cikin muwatta akwai kitab da imam malik ibn anas ya ware kitabul qadar kitab ne da yayi magana akan abin da ya shafi alqadar alqadar kuma ita ce shi shike daga cikin shika-shika addinin musulunci na nawa na shida shika shika imani guda shida wa an tumina bil qadri khairihi wa sharrihi sai imam malik ibn anas ya bude kitab kitabul qadar a cikin malik imam bukhari a cikin sahih bukhari kitab na farko shine kitabul wahyi bayan da ya zama kitabul wahyi sai biyo da kitabul iman don ka imanin yana samuwa ne da wa'ayi idan imanin bai zo ta hanyar wa'ayi ba zai zama imani da shi yasa ya fara da wahayi sannan ya biyo da abin da ya shafi imani kuma ya rubuta sahih bukhari baki daya da kitabun tauhid ga kitabun wahayi ga iman da kuma kitabun tauhid haka nan sahih muslim akwai kitabun iman a ciki da littattafai na musamman da aka rubuta akan tauhidi akwai kitabun tauhid na shaykhul islam muhammad ibn abdul wahab akwai kitabu tauhid na salih fuzan fuzan akwai kutubu tauhid da dama akwai kitabu shari'a ta imam al ajuri wanda yake wannan zai nuna maka irin tasiri da karatun aqida yake da shi da kuma wai abun ba nan nan kurkusa bane tintini a abin duk wani kirar ya ta abu jafar kwahawi ya da shekara ta 230 da wani abu bayan hijira yau yana da shekara 1200 da wani abu kaga ba ka ce wani littafin na yan bana bakwai bane haka nan dubi sharhi sunna ta imamu al-barbahari haka nan dubi sharhi itiqa da ahlus sunna na hibatullah al-alakai to duk za a ga littafai ne na magabata daga mai shekara dubu da rasuwa sai mai shekara ɗari tara sai mai shekara ɗari takwas da rasuwa wanda zai nuna maka abin da ake yanzu shine rayar da waɗannan littafan ta hanyar karanta su da kuma aiki da su Allah ta'ala ya saka ma waɗannan malamai da alkhairi kuma Allah ta'ala ya haska kabarin su duk mutumin da yake ya yi hoɓasa domin tayyace hakikanin menene wannan musulunci din da Allah madaukakin sarki ya aiko annabinsa da shi to wannan mutumin Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi in ya rasu Allah ta'ala ya saka kabarin sa in kuma yana nan dare to Allah ta'ala ya sanya ma rayuwar albarka ya sanya ya kyakkyawan karko Allah ta'ala ya sanya mana albarka baki da wannan fasali na musamman da malam ya ware a wannan darasi da za mu tashi a wannan daura kuma wannan darasin shine na goma sha bakwai a cikin littafin fasali ne da malam ya ware domin ya yi maka bayanin matsayi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ya zama wajibi dukkan mutumin da yake musulmi ne ya kudurce a zuciyarsa bayan da ya gama magana a takaicen takaitawa akan abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma a cikin fasalin na biyo bayani ya koro bayani akan abin da ya shafi almajiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to wannan fasali abin kenan da ya kunsa ya kunsa matsayi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da matsayi na almajiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama tun da aka ce matsayi na manzan Allah kaga zai hada da sauran annabawa da manzanni da suka gabata tun da aka ce matsayi na sahabban manzan Allah sallama zai hada da kuma da sahabban annabawa da suka gabata Allah ta'ala ya mana jagora ya mana gamdakatar ya mana muwafaka malam yace fuslu wa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam خاتم النبيين وسيد المرسلين لا يصح إمام عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوتي ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعتي ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم wa ashabuhu khairu ashabil anbiya'i alaihi salatu wassalam mana yace faslu rabewa raba wacce magana da wannan magana domin wacce maganar magana ce na abin ya shafi abin da Allah sallallahu ya faɗa dole ne ka imani da shi wannan kuma fasalin zai maka bayani ne akan abin da ya shafi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi haka sai malam ya ce wa Muhammadu kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama rasulullah manzo ne na allah muhammadu muftada ne domin alamun ne alamun ismi yu'ayyinu musamma mutlaqa alamu ka jafarin wa khidnika da zaran ka ce muhammad to gaman suna ne da yake fayyataccen suna na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ce wa Muhammadu kuma annabi Muhammad kaga muftada kenan khabar tansa rasulullah manzo ne na Allah Allah ne ya aiko shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shine matsayi na kat zama manzo na Allah subhanahu wata'ala babu wani matsayi da ya kai shi mutum ya zama na Allah ta'ala ya zaɓe shi ya aiko shi cewar ka je ga bayina da saƙo iri ka ba walillahi al-masalul a'la ka duba gaba yadda shugaban majalisar ɗinkin duniya ya aika wani sai ka ana ta rurutawa zakka da musamman na majalisar ɗinkin duniya ka ji ana ta rurutawa ana ta rurutawa ka ji yadda ake bashi kariya ake bashi tsaro kamar ka ce ba a duniyar mutane yake ba ko ba kai ba to sai Allah malam ce wa Muhammadur Rasulullah kuma abin da nake so mu gane da abin da ya shafi tauhidi na al'ummar musulmi shine kai tsaye ka san wannan aya ce ta tabbatar da shi kuma nassin aya ce muhammadu rasulullah kaga da wannan ya ake tauhidi ya zama na ayoyi da hadisai ingantattu su suke gina al'amarin wa muhammadu rasulullah kuma annan muhammad manzon allah ne sallallahu alaihi wasallama abu na ɗaya kenan abu na biyu khatamun nabiyyin Shi ne cikamakin annabawa Shi ne hatimi na annabawa idan aka ce hatimi shi ne ba abin da in ka riga ka kammala ka buga shine abin da ya kira kan sarki ko ka kira shi da turanci ka ce stamp abin da in ka buga to duk abin da ya zo bayan wannan baya cikin lissafi an riga an kammala kun da ce ko saboda haka da yawa wasiƙu in ba su da hatimi sai ga kawai ana jifa su kundin shara manzala shine hatimin annabawa dan da ya zo ya shi ya tabbatar da annabtar su baki ɗinsu. su kullum ga zaka ji qur'ani yake cewa musaddiqun lima bayna yadayya shi qur'ani yana gazgata abin da ya zo kafin shi haka yana nuna yana gazgata dukkan annabtar annabawa da suka gabata ina fata mun gane wannan da ke ko kuma shine hatimin annabawa kuma ga hatimi ne babba a ciki a cikin wasiƙa kenan a cikin annabawan baki ɗayansu shine kan sarkinsu shine shugabansu baki ɗaya wannan idan mun fassara khatamun nabiyyin mun sanya mata'un fata kenan idan kuma fassara da khatimun nabiyyina sai zama zobe ne na annabawa cikamakin annabawa khatam da fata shine zobe da kasara kuma sai ka baki annabawa na so aka sake na shi ne zobe hatab zobe kuma idan ka sa shi a hannu yana naɗa hannun ne duka ko kuwa yana nada a ashe shi a salama da ya zo da a ta gama ko'ina kamar yadda kasar zobe da kasa ya naɗa ko'ina da ina sakamakon sabanin annabawan da suka gabata annabawan da suka gabata an tura su ne zuwa ga mutanensu wa rasulun ila bani isra'ila shi wannan manzo ne zuwa ga bani isra'ilawa kina wanda ba bani isra'ila ba baya ciki ina kun bai tona da ke ko "Wai na madina akhahu shu'aiba kina wanda baya ciki mutanen madina bai abin nan ba kenan amma annabi sallama shi annabi ne na baki ɗayan su qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard saboda ka cikamaki ne na annabawa kuma haka ayar suratul azab ta faɗa ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين هو خاتم النبيين بالقراءين قبادي تبتتو دقى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كمكين النبوة باب وناء النبي باب وناء النبي دزيز بايا مردان الله صلى الله تعالى عليه وسلم abin da ya zama wajibi kowanne mutum musulmi ya kudurce a zuciyarsa hissan wa ma'anan babu wani annabi da zai zo da sunan annabi babu wani wanda zai zo ba da sunan annabi ba amma kuma da da'awar abin da ake ma annabawa duk wani wanda ya ya ce shi annabi ne to ya saba ma akidar al'umma musulmi ɗaya kenan duk wanda ya ya ce shi ba annabi bane amma ana ana ya hayi kuna ji da ce ko ai ɗazu ɗazu da ya zo da wuri ai ɗazu ɗazu mala'ikar jibril ya wuce daga wurinsa kan wannan bai ce shi annabi ba ne ba baki amma kuma lafazin shi wani sako yake ɗauka annabta ne saboda wannan duk ba da mutum musulmi ba ce ba da musulmi ba ne ya ce ga annabi ya ce shi annabi ne ko kuma ga wani ya da'awar abin da ake ma annabi daga cikin annabawa shi sama ya ce khatimun nabiyyin wa sayyidul mursalin kuma shi shugaba ne na manzanni baki ɗayan su duk wani manzo da Allah ta'ala ya aiko to manzo Allah su sallama shugabansa ne waye shi ne imanu abdi imanin mutum baya yi ya inganta a ce imanin yayi hatta yu'mina bi risalati har sai yayi imani da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan da imani da manzancin manzon Allah ba to manzancin sa da imanin sa ba wannan kuma ya shafi dukkanin annabawa duk wani annabi da mutum ya cire bai imani da manzancin wannan annabin ba to ya sani imanin shi da annabi salama bai yi ba misali mutum ya ce to tun da kiristoci ba su yarda da manzon Allah shi ma bai yarda da annabi Isa ba shi kenan sun zama daya ba za a cikin gansa ba ba za a bi sallah ba in ya mutu ba za a yi jana'izar da ake wa mutum musulmai ba don bai yarda da annabi Isa ba qaidar mu ita ce la nufarriqu baina ahadi min rusuli wa shahada bi nubuwati kuma sai ya shaida da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wala yuqda bainan nas kuma ba a yi hukunci a ranar alkiyama tsakanin mutane fil kiyama a ranar alkiyama illa bi shafa'ati face sai da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah maɗauki sarki ba zai yi hukunci tsakanin bayinsa ba sai idan manzan Allah sallama sai bayan da manzan Allah sallama ya je wurin Allah subhanahu wata'ala ya nemi haka din kamar da hadisi ya tabbata cikin bukhari bayan da tsanani tsanani an kawo rana dab wani zufarsa gumi ya kawo mishi irin sawu wani gudunsa ya kawo mai gwiwa zafi da yake ji a jiki ya kawo mai gwiwa wani kuma ya kawo mai cibiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin mutane suna neman a yanke hukunci a zo a yi hukunci dan wuta ya san ina ya yi nufa dan aljanna ya san ina ya nufa to wa zai je ma Allah magana domin Allah ta'ala ya zo ya hukunci shine abin da ake magana idan aka je wurin wannan annabi ya ce ina idan aka je wurin wannan annabi ya ce ina a jerin manzo Allah sallama ya ce ana laha ana laha ni nake da wannan matsayin annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa zai je ma Allah sujada a lokacin za a sanar da shi kalmomin da zai faɗa ma Allah subhanahu wataala kasar al'amarin azumin ne al'amarin babba ne Allah maraucin sarki ya zo ya hukunci tsakanin bayansa duk wannan abu ne da yake so mutum ya kudurce a zuciyarsa ka dubi duk taron wurin nan tun daga farkon halitta har ƙarshen halitta duk ana wurin amma wa zai je ma Allah magana a rasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi isa ma ne yace wala yuqda bayna an-nas fil ba za a yi hukunci tsakanin mutane ba a ranar alkiyama illa bi shafa'atihi sai da cetonsa wannan ceton da za a je a Allah magana ya zo ya hukunci babu wanda yake da wannan damar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi shi kadai wala yadkhulul janna wala yadkhulul jannata ummatun babu wata al'umma da ta gabata da za ta shiga aljanna illa ba da dukul ummatihi sai bayan shigar al'ummarsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai bayan al'ummar manzon Allah ta shiga aljanna sannan sauran al'ummu su shiga sai bayan manzon Allah ya shiga aljanna sannan sauran annabawa kuma su shiga sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ba karamin matsayi manzo Allah yake da shi ba matsayin da yake da shi ne yan tsarsu zuwa ga al'ummarsa kamar da ya zama na shi ne shoyayyen halitta sai al'umma sa sanar da ke fiyar al'umma ina son mu karanta abubuwan da malama faɗa ya ce muhammadu rasulullah salama ɗaya khatamin nabiyyina biyu wa sayyidul mursalina uku wala yasu wa addin abdin hatta yu'mina bi risalati huɗu. wa yashhadu bi nubuwwati biyar wala yuqda bayna an-nasi fil qiyamati illa bi shafa'ati shida wala yadkhulul jannata ummatin illa ba da dukhul ummatihi bakwai waɗannan al'amurra guda bakwai akwai waɗanda yake annabi sallama shi kadai yake da su akwai wanda yake sauran annabawa su ma suna da su kamar da malam yace wa muhammadur rasulullah annabi muhammad manzon Allah ne annabi harun ma manzon Allah ne annabi musa manzon Allah ne annabi isa manzon Allah ne kenan annabawa sun yi tarayya da manzon Allah akan wannan khatamin nabiyina shi kada yake da wannan matsayin wa sayyidul mursalina shi kada yake da wannan matsayin masana mai kenan a cikin bakwai biyu la yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalati annabawa suna da wannan wa yashhadu bi nubuwwati annabawa suna da wannan wala yuqda bainal nas fil qiyamati illa bi shafa'ati shi kada yake da wannan wala yadkhulu ummatin da shi da wannan waɗannan shi kaɗai yake da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kamar da muka ambata tun da malam yana mana maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da matsayinsa sai al'ummar ta ji kullum da ke ko to hakan nan ma kuma a cikin annabawa da manzanni kamar yadda malam ya fara yace ce gashi annabi kuma gashi manzo idan zaka duba halittar Allah za ka ce waɗanda suka fi matsayi a halittar Allah su ne annabawa su ne manzanni ɗaya kenan daga manzanni sai annabawa ne kenan biyu kenan daga annabawa sai siddiƙai uku kenan daga siddiƙai sai shahidai daga shahidai sai salihai ne kenan biyar haka ubangiji subhanahu wata'ala ya fara yace wa man yuti'ir rasula ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا matakin farko su ne annaba ga ba ba din manzannin ba sai daman ka'idar ita ce manzo yana gaba da annabi kaga annabi manzo sai annabi ومن يطع الله aka فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين kenan kaga duk annabi duk manzo annabi ne kuma su ne ina fata gano kyau to su annabawan su karan su manzannin su ne kan gaba dama su manzannin su kuma a cikinsu. akwai zaɓaɓɓu da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zaɓa su ne shugabannin manzanni su ne guda biyar kamar da suratul ahzab da suratul shura ta kawo su ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum ميثاقا غليظا sunawa sudiya ta suratul ahzab kenan ta suratul shura ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi ja'ana ilayk wa ma wasa bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu bi kabur al-mushrikeena ma tadun ilayk aga wannan sunu biyar sunu ulul azmi min ar-rusul akwai manzanni sunu ajin farko dai kenan madi da su a daraja sunu annabawa mabi da su a daraja su ne siddiqai mabi da su a daraja su ne shuhada mabi da su a daraja su ne salihai kowanne ɗaya daga cikin su kuma waliyu ne mun gane wannan da kyau ko to a cikin manzannin su kuma akwai masu daraja ta farko su ne annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa mai kenan hudu shugabansu a sun zaɓaɓɓun su biyar shugabansu shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga dan wani can cikin cokali bai yarda da manzon Allah ba bai yadda da shugabancin shi ba ya bi yana ba a makan shi lokaci shi manzon Allah sallama shugaba ne na shugabanni su manzanni gaba suke da annabawa su annabawa gaba suke da siddiƙai su siddiƙai gaba suke da shahidai su shahidai gaba suke da salihai to shi a nan salama shugaba ne na manzanni baki daya manzannin ma kama daga Umar ulul azmi min rasulullah abdul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama isa kake za a ke cewa afdalu khalqillah alaihi talaq shine fiye halitta Allah baki daya babu wani wanda ya kai shi balle a mafarkin ya fi shi babu shi wannan ita ce aƙidar da ake so kowanne mutum musulmi ya ƙudurce a zuciyarsa ya san matsayin manzo Allah su salama a wurin Allah ba ƙaran matsayi bane ina ba ta mutunci wannan da kyau akwai abubuwa da yawa da Allah ta'ala ya keɓanta manzan Allah da shi shi shi kadai a cikin gudu guda nawa mun gudu guda hudu akwai isra'i da mi'raji da muka yi a baya in da manzo Allah ba a yi da kowa ba kuma bayan shi ba za a yi da kowa ba sallallahu alaihi wa sallama mai kenan biyar akwai kuma Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga mutane baki daya wanda ke duk annabawa ana tura su ne zuwa ga mutanensa amma shi shi kadai shi kadai ne annabi a zamaninsa ɗaya kenan kuma shi ne annabi ne duk mutanen da suka biyo bayan sa ila kiyamu sa'a wanda ke za a ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam duk da matsayi na annabi ibrahim kar ka manta a zamaninsa kuma akwai wani annabi shine wani annabi annabi lut qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha aga akwai annabi lut dubi matsayi na annabi musa amma tare da shi akwai annabi harun kullum da ke ko ga annabi musa ga annabi harun ga annabi khidir annabawa a lokaci guda amma shi manzo Allah sallama shi kadai ne annabi a zamanin sa dai kenan kuma ya aiko shi annabi ne zuwa ga kowa da kowa qul ya ayuha nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa hu sabana annaba da ake turo su zuwa ga mutanen su ko zuwa ga garuruwan su shi zuwa ga mutane ne baki daya dogo da gajere baki da fari ja da rawaya da kowa da kowa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to wannan ita ce aqidar da ake son kowanne mutum musulmi ya kudirce a zuciyarsa sabanin waɗansu aqidu da suke kishiyar wannan ne tamama kaji ya ce maqamun nubuwwati fi barzakhi فوق الرسول ودون الولي مقام النبوة matsayi na annabta fi barzakh yana barzahu ga barzahu an bar duniya ba kai lahira ba shi yace maqamun nubuwwati fi barzakh matsayi na annabta yana barzahu fawqar rasul shi matsayi na annabta ya dan daga ya dan daga manzo wa dunal wali a mago bai kai wali ba haka wani ya fada kaga kenan matsayi na farko shine matsayi na walittaka daga shi sai na manzanci daga shi sai na annabta ina fata kun gane wannan da ke ko matsayin farko ya mutaka don yake maqamun nubuwati fi barzakh shi matsayi na annabta yana barzahu fawaiqar rasul ya dan dara na manzo wa da wali man da kai wali ba kaga shi yana tsakiya kenan wali shine a sama sai annabi a tsakiya sai manzo kuma a ƙarshe wannan ba ƙira ce ta mutum musulmi ba kullum da ke ko idan ka samu malaman su sai ka ya ce a gashi na a cikin suratul kafi annabi Musa ya yi karatu a gaban Khidir fa wajada abdan min ibadina atina wa rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma yana da ilimi laduni kuna ji da cewa ko yana da ilimi laduni nan fa wajada abdan sai suka samu wani bawa min ibadina daga cikin bayanmu da aka ce bawa sai Allah ta'ala ya ce atainahu rahmatan min indina mun bashi rahama daga wurin da wanda da Allah ta'ala ya ce mun bashi rahama kai tsaye sai malamai suka ce annabi ne saboda ne saboda Allah ta'ala ya ce haramin wal kitabul mubin إنا أنزلناه lailatin ليلة inna kunna كنا منذرين فيها يفرق kullu أمر hakim أمرا من عندنا إنا kunna مرسلين rahmatan من ربك rahama ce daga wurin ubangijin ka annabta sai Allah ta'ala ya kira annabta a suratul dukhan da sunan rahama ya kira ta a cikin suratul zukhruf da sunan rahama yace ahum yaqsimuna rahmat rabbik bayan da suka ce laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim dan ne ba a saukar da wannan alqur'ani ga wani mutum ba daga cikin alqaryun nan guda biyu sai Allah ta'ala ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik su suke raba annabtar ubangijinka da za su ce ga wanda za a ba ga wanda za a ba haka sai Allah ta'ala kira annabta anan da sunan ne rahama kada ma wa khairu ma yakshuru bil qur'an al qur'an sai mutum an faɗi rahama a cikin qur'ani da sunan annabta kai tsaye ne ya zama annabta kenan shi ma annabi ne daya abu na biyu kuma a cikin kissa yace wa ma fa'altuhu an amri duk abin da ne da ni ba dan radin kaina ashe ne ke ake mai wahayi ake mai sun yi sa yi a cikin isar ma kuzinci wannan da ko sai nuna annabi ne a tasliman jadaliyan ce ne waliyu ne ba annabi ne ya billah to ai shi annabi Musa alaihi salatu wassalam manzo ne ko kenan annabi ne biyu siddiqi ne wali ne yana da fuska guda hudu wannan yana da fuska guda ɗaya kawai ne taka wanne ne babba kenan mai fuska guda hudu kullum da ce ko shi sa muka ce wanda ta ce aqidar da mutum musulmi zai kudurci a zuciyarsa sai ga an ɗauko wasu ana cewa matsayinsu ya fi matsayin annabawa da manzanni ga shi na abin da ya faɗa ce maqamun nubuwati fi barzakh su waqa rasul wa dunal wali kaga aqida ta waɗannan kenan aƙida ta ɗaya bangaren kuma kamar da Khomeini yake faɗa a cikin littafin sa al-hukumatul islamiyya a shafi na 93 yake cewa min darurati mazhabina annahu la yasulu ahadun ila maratib al-a'imma المعنوية حتى الملك المقرب والنبي المرسل yace min daruriyati mazhabina yace yana cikin abin da yake larura ne ma a mazhabarsu wannan abu ne wajibi ma a mazhabarsu annahu yadda al'amarin yake la yuslu ba wani mutum da yake kaiwa ila maratibil a'immatil ma'anawiyya zuwa ga matsayi na a'imma ma'ana hatta al-malak al-muqarrab har wani mala'ikan da ke kusa da Allah wannan nabi Musa ko wani annabi da aka aiko babu wani annabi da Allah ta'ala ya aiko da yake da matsayi irin na a innasu wannan ta yi daidai da aƙidar musulmai wace daidai da aƙidar musulmai hakan nan kuma ya ci gaba da faɗa a littafinsa al-mi'ad a littafin mai suna al-mi'ad fi nazarin imam al-khulayn a shafi na ɗari da saba'in da hudu yake cewa kamar annana na takidu wani ne a takiduna aiba والأخبار الناطقة بأن أمير المؤمنين عليه السلام يحضر على رؤوس المعتبرين من مؤمن وكافر ومنافق yace kama annana yace kamar lallai su ko da ke hikayatu qaulin hikayatu kufr bi yace kama annana yace kamar yadda muke a uzbillah ina faɗa abin da ya faɗa ne ko yace na atakidu muna kudircewa uzbillah wa hum la atakiduna aidan su ma suna kudircewa kwarai wal akhbaru mafiqatun bayanai tabbatattu sun yurta bi anna amirul mu'minin cewar amirul mu'minin alaihi salam yahduru yana zuwa ala ru'usul muntadirin akan dukkan wanda ajali ya zo mishi duk wani wanda mutuwa ta zo mishi kafin ya mutu sai amirul mu'minin ya zo wurinsa wannan mutumin mu'minin mu'mini ne wa kafirin ko kafiri ne wa munafiqin ko munafiki wani da mutum musulmi ce ba da mutum musulmi ba ce don ta ci kawai da aƙidar al'ummar musulmai musallar salamatu lafiya za a ga da wancan da wannan kowannen su wani shi shugabanni shi ke karewa ba zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karewa ba Allah ta'ala ya sauke maganganun ire-iren waɗannan suna da yawa amma dai ka sani ba da mutum musulmi ba ce dole a tsaya karantar da mutane tsantsar a da ta zama wajibi mutum mutum ya kudurci a zuciyarsa wannan baya baya hana ka mutum yana ta ganda aka waɗansu abubuwa amma dai da aƙidar mutum musulmi don duk waɗannan ɓangarorin da muka kawo da na wancan da na wannan kowannen su fa suna mai da manzon Allah ba wani ko ba ta ba Allah ta ya so wajen قال رحمه الله صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما لا يجي sahibu liwa alhamd shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma shi ne ma'abocin liwa alhamd tuta ta masu godiya ta ce liwa alhamd kamar da annabi sallallahu ta'ala ya faɗa wal maqamil mahmud kuma shi ne ma'abocin wani matsayi da kowa yake yabo a kansa nan ce kowa Allah yana yabon mai wannan matsayin halittun Allah suna yabon mai wannan matsayin to mai wannan matsayin shi manzo Allah suke da shi da Allah ta'ala ya ce asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda wal haud al mawrid kuma shine ma'abucin al haud tafki al mawrid wanda za a gangara a sha wannan ruwan annabawa suna da tafki game da karatu ya gabata sai dai nashi ya fi kowanne girma sallallahu alaihi wasallama wa huwa imamul nabiyyin shi ne kuma abin nan shugaban annabawa baki ɗayan su wa khatibuhum kuma shi mai magana da yawun su sallallahu alaihi wasallam wa sahibu shafa'atihim kuma shi ma'abocin ceton su su suwa sallallahu alaihi wasallama in mutum ma bai zama na fata mun mun zai wannan da kyau sallallahu alaihi wasallam ummatu khairul umam al'umma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ita ce fiyar al'umma baki daya wa ashabu khairu ashabil anbiya sahabbansa sune ne fiyayin sahabban annabawa da suka gabata kamar yadda ka san kowanne annabi a al'ummarsa shine shugabanta kullum da ko to haka annabi su salama kuma shine shugaban annabawan duka to da aka zo aka tara sahabban kowanne annabi ga sahabban annabi nuhu wannan wanda suka yi imani da shi dan kaɗan kuma mana ma hu illa qalil ga sahabban annabi nuhu ga sahabban annabi hudu ga sahabban annabi salih ga sahabban annabi shu'aibu ga sahabban annabi musa na annabi isa na annabi yahya na annabi zakariya kowanne ga sahabbansa ga kuma sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi to sahabban manzan Allah su ne fiyayyen sahabban annabawa duka kamar yadda annabi shi ne fiyayyen annabawa duka haka nan al'ummarsa ita ce fiyayyen al'ummu duka sahabbansa su ne fiyayyen sahabban annabawa duka sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya zama wajibi kowanne mutum musulmi ya kudirce a zuciyarsa kowanne mutum musulmi wannan ake so ya kudirce a zuciyarsa ya tabbatar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi shi ke da wannan matsayin shike da na matsayi na sahibul liwa'il hamdi wata tuta ce ta musamman da ubangiji subhanahu ta'ala zai danka ma manzon Allah ita da manzon sallallahu zai rike ta ranar alkiyama idan aka ce alhamdu ita ce godiya duk wanda yake ma Allah godiya subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi duk wanda in Allah ya bashi yana godewa to za su shiga karkashin tutar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mu da fatan mu Allah ya tada mu karkashin tutar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dama a wannan ranar kowa zai zo da tutarsa duk wani jabagiri duk wani mutumin kirki duk wani mutum da yake da mutane ya dora sa akan tabarkin da ba daidai ba sai ya daga tuta inna shi inna shi su je su ce kun zai wannan da ke ko dan adabi suke cewa umarul shi shine zai zo da hamilul wa'ir shawara ila jahannam shi zai rike tutar mawaka zuwa jahannama in ka duba muktar shi'ar jahil juz'in farko ya kawo maganar a ciki saboda haka mutum ya waka shi kiyamun lele tun anan duniya ya wadatu da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadatu da tutar manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ta ishe shi ba sai ya hada kuma da wasu tutoci iri daban-daban ba manzo Allah sallallahu ta'ala da sallama yake a hadisin Abu Sa'id da khudri yake cewa ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyama ni ne shugaban ƴaƴan Adam baki ɗayan su a ranar al-qiyama wala fakhar ina faɗa muku wannan magana ne ba da alfahari ba ina faɗa muku ne ina faɗa muku shine a matsayin manzanci wa biyadi liwa'ul hamd a hannuna tuta ta masu godiya take wala fakhar ba tare da alfahari ba sako nake isa muku wa ma min nabiyyi wa ma'izi babu wani annabi a wannan ranar wace rana illa ta hata liwa'i face yana karkashin tutata malam babu wani annabi a wannan ranar ba ce yana karkashin tutan manzon Allah sallallahu ta'ala da sallama mun karanta da ku a lailatul mi'raj ranar sallama ya dawo ba ya wuce gaba ya ba su sallah ba Allah ta'ala ya rike alƙawari da annabawa duka cewa inda suna rayu sai Allah ta'ala ya turo annabi sallallahu ta'ala da sallama ya za su yi suka ce duk za su bi shi mun karanta wannan ba su ɗaya ba su zai cikin suratul ali imran ba karamin matsayin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake da shi ba yace duk annabawa suna karkashi na wa ana awwalu man man tanshaku anhu al-ard ni ne farko wanda kasa za ta tsage in fito wala fakhar ba tare da alfahari ba to wannan yana nuna manzon Allah ya mutu ko bai mutu ba an binne shi ko ba a binne shi ba an binne shi dan annabi sallallahu ba fatalwa bace da za a ce ko ina da ina yana nan a'udhu billah ba fatalwa bace fatalwa ma wannan abu ne canfi ne na jahiliya da musulunci ya riga ya ruguje ta babu wani abu mai suna fatalwa babu wani abu mai suna ma jiki a jikin bango duk babu su shi ke da wannan saboda ka kowa shi roƙi Allah Allah ya sanya shi cikin tutar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga annabawa ne karkashin ta kaza abin ba karama al'amari bane annabi tsira da aminci Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi shine khatibul anbiya shine mai magana da yawan annabawa duka kar ka manta barana alkiyama kamar da muka ambata kowa ya shiru yana jiran me zai faru duk annabi in nan je wani ya ce ta kashe ke malam al'amarin alkiyama ba karamar al'amari ba al'amarin alkiyama ya wuce tunanin duk wani mai tunani ya wuce hasashen duk wani mai hasashe annabi tira da aminci Allah su tabbata a garshe yake cewa idza kana yawmal qiyama idan alkiyama ta kasance kuntu imaman nabiyyin to zan kasance shugaba na annabawa ki ɗayan su wa khatibahum zan kasance mai magana da yawunsu wa shahida shafa'atihim kuma zan kasance mai ceton su duk wannan wala fakhar ai ghayr fakhrin ba tare da alfahari sallallahu alaihi wa sallam tsora wanda ya ga manzon Allah ya tsira wa in tuti'uhu fa hatani in kun bi shi kun shi matsayina manzon Allah ba karamin matsayi bane ba matsayi ne da za a yi wasa da shi ba don ubangiji subhanahu wata'ala ya girmama matsayinsa saboda haka sai ya ajiye shi ya zama shi ne annabin ƙarshe baki ɗaya shi ne zaɓaɓɓa ta saboda matsayin da shi yake da shi matsayin hanyar na ko shafi al'ummar su ma suka zama su ne shugabannin al'ummar baki ɗaya sai al'ummar ta shiga aljanna kafin sauran al'ummun annabawa su su shiga aljanna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to kaga wannan shine kaɗan damar littafin muktasar ne shine kaɗan na abin da ya shafi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da kuma al'ummarsa a dunkule da al'ummarsa a dunkule قال رحمه الله وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان بن النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكره وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة من قدركم الله يسكر مالا بأخير Allah ya da gafara ka'ida ita ce kowanne annabi yana da zababbu zababbun annabi isa su ne alhawariyun kuma da ko duk wani annabi da ya gafata inda za ka tambayi mabiyansa ka tambaye su ka ce musu wai su waye zaɓaɓɓu ga annabinku za su ce sahabban shi in ka tambayi mutanen annabi nuhu ka tambayi mutanen annabi shu'aibu mutanen annabi salih mutanen annabi isa duk za su ce maka zababban annabawa da su ne sahabban su to amma inda za ka tambayi shi'a su yaye mafiya rashin mutunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban sa ya wanda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله ما نوكي وأفضل أمته mafificin al'ummar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda yake shine mai ajin farko shine ajin farko al'ummar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine Abu Bakar As-Siddiq kullu da ko as kaga shi ke damun matsayi na siddiƙantaka shi ne matsayin da ke biye da annabawa idan ana maganar annabawa da manzanni to za ka musu na bakar kwata kwata dan mashi ma na su kullu wannan ce ko saboda kwata kwata da da ake maganar annabawa da manzanni ba ka ji shi dan aqida ta mutum musulmi shine kowa da aka ba shi matsayi da ake maganar annabawa da manzanni ko da yadda aka raba su aka ce akwai annabawa akwai manzanni akwai annabawa a cikin manzanni akwai ulul azim kaga akwai ulul azim min rusuli daya akwai ar-rusul biyu akwai annabiyuna uku duk a cikin da za Ba wa kaza da matsayin su siddiqan irin matsayin ne na da mali da kuma annabi isa alaihi salatu wasallam wa ummuhu siddiqatun kana ya kula ne fa'a kuma siddiqa ce ina ba gane siddiqa ce a abubakar siddiqi ne a wannan al'umma malam yace wa afdalul ummati fiyayyen al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce fiyar al'ummar da kada wannan bayani ya dole maka kai akan akan ayoyi da suke cewa kan babu Isra'ila wa atakum al-mulki ahadan min al-alam يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وما أنا مدانا أعطيكم أعطاكم الرسل su ne jini in aka ana shi al'ummar manzon Allah dan al'ummar manzon Allah sallama ka duba da zai da ayar suke فبني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أظام موسى عالمين زمان أما تولى الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس كذلك الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله كنتم خير أمتي أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما تقول أفضل أمتي يجب الأمة مزام الله صلى الله عليه وسلم الأمة wanne waye ciyayyarta waye zaɓaɓɓanta abubakar sufi shi ne abubakar sufi shi ne mai matsayi na farko من ne da mai lamar farko ثم عمر الفاروق سنة kuma على wanda ke riba ثم عثمان ثم عثمان بن نورين ما بشكل حتى بذلك ما بشكل حتى بذلك سورة هذه كلمة ذو سورة سوريا أو حاكم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يحكم سمسك سوريا kuna jin ko ya abu daya sai ta rasu bayan ta rasu ta rasu ne ta aura da daya ni da ayyuka ne shi mai to amma da kan mutum ne hasada hasada bala'i ce hasada da danta bala'i ce yasa ake ganin musulunci ya karanta kullum shi cikin fikirai kai kuna karanta ruwa da falki na هتشوف لك أقول من شر حافظ أم بعد ذلك اليوم تيني كيف بعد أن أدو إبا إذا حسد من حسد إن القرى ما كنت أخذ إلى تيني هذا بلأت كنا في إتوكو صورة أبا إذا حسد لما جاء الدين الشيء أفكي مسئل الله أثمان أي ما أنت أنا باشر كائر ما تبيشه fatima kaɗai ya na ba ta mutum fatima kaɗai ya yi. ba shi da ɗa ba shi da ɗa namiji ba shi da ya mace in ban da ba saboda wannan wai saboda tsabar da bakin cikin cewar sai ma kuma ya abu ya ɗan manzo a tsoron bayani sai sai ai abu ne ma'ana kuna wasa da abin da shi shi'a kuna wasa da abin da shi shi'a duk inda tunanin ka yake a kan shi yanci ya wuce duk wani matsayi da kake da shi kake hanki kake da sauwurin ya wuce kuma yake wannan da yau ko amma inda mutum zai karanta ba'ani ya ga tsara ce sai ce ya ayyuka da biyu kulli azwajika wa banaka ya ce wannan annabi faɗa ma matan ka faɗa ma ƴaƴanka mata biyu wani sa'il mu'minin da wani ba sauran mata na mummune na sai Allah ta'ala ya raba akwai matan manzon Allah sai su lama su wani su akwai ƴaƴan shi mata da ya haifa akwai kuma mata da mummune suke a wurin su ka dubi Qur'ani da kitabun ne fusilat ayatu ila al-akhir da Allah ta'ala ce ya ayyuhan ne bi kulli azwajika wa ba na fika sai da shi ba dan kada ya maka tarihi ce a su ai da kowanne annabi ai uba yake ga al'ummar al'ummar kuma ƴaƴa ne gare shi haula ibadati hunna al-abahu rukum Allah ta'ala yace yace kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin sai ya raba duka akwai matan shi akwai ƴaƴan shi mata da yawa kuma bai ce wa bincika ba sai ce wa banatika don ka fahimci jahilai ne na kaiwa a ɗaga su ranar sallar a nuna a shekarar nan da aka tantance waɗanda suke su ne jahilai da suka samu lambar yabo ta jahilci su ne ba ne shi ne kawai amma in ba haka wanda shi a ƙwararra ya alhamdu biyu kulle azuwa wa ba ta kawai da shi a ƙwararra to amma abin da aka ɗaga hasada da kushe ita ta sa ta fi zuwa jara Allah ta da kyau sun ma'ali sannan Ali ibn yin kwali. al-murtaba da yake zaɓaɓɓe a zamanin sa babu kamar kowannen su din nan a zamanin sa babu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to bai bar wani a wannan kuma kamar da abubakar ya rasu babu wanda yake matsayinsa ya kai na umar kullum da umar ya rasu babu wani mai matsayi a duniya kamar usman da usman ya rasu babu wani fiyayye kamar aliyu ibn abi talib rabbi allah an musulmai allah ta'ala ya zurzu wa cikin wannan ba da mutaka ba ne an faɗi wanda da mara wa abdullahi bin umar rabbi allah anhu saboda abinda abdullahi umar ya rawaito allah ta'ala ya kara shi abdullahi da umar yace kunna mun kasance na qulu muna cewa wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayy manzo Allah kira da miki Allah tabbata a gare shi yana da muke ma'a ba wai bayan ya rasu bane sai da inda ban mutu daidai ba da wa'an ya sauka yayi bayani mun kasance muna cewa afdalu hadhihi al-umma yayyan wannan al'ummar ta wajira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a da nabiyiha bayan annabinta sai shi dama annabin shi annabin afdal khalqin lahi kullu rizqu ba wai shi fiyayye ne na al'umma sana a'a shi fiyayye ne na dukkan halittar Allah to bayan annabinta mabiyici wannan al'umma shine Abubakar ثم عمر sannan sai Umar ku duba tarkibin sai ya ce aku da kuma littafi zan yi nuna maka daga wannan sai wannan ثم عثمان ثم عثمان ثم علي ثم علي ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وانا بيان لكيك من ذا الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن من ذا لبايا كان في كما سنة كيسة تقريبية كل ذلك يقول سنة كيسة تقريبية كما يجب بياني ذا فزو أكثر سنة قريبية ده سنة فعلية من ذا وانا سنة كيسة fatawiyya dan an faɗa a gaban shi shi sai da inda ba haka mai da yake ba haka ba. kira da aminci Allah ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya da tsabaka da tabbata da wannan shafi waɗannan sahabbai su ne wanda malamin ya saba mana su biya kuɗi a dunkule darasi na gaba na gobe za mu ɗauke su ne bayan yara a fara da kan abubakar nan radiyallahu anhu aiki nan sai a da umar sai usman sai ali sai kuma sauran maganganu akan abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ta'ala ya kara musu yarda ya kara musu fazaka ya kara musu matsayi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك